بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين الحمد لله الله أبنجي يا كاوم وأرانا ميكمات يو منا نندي أسورة المائدة زام تاشي آية سبعين ترى بسم الله آية سبعين أكو آية سبعين أكو نعم بسم الله الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله فارق ثلاثة وما من إله إلا كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا aya mai albarka ta saba'in da uku suratul ma'ida tana cewa laƙar kafarar ladina ƙalu inna laha salisu salasatin haƙiƙa tabbas waɗanda suke cewa Allah shine ukun uku cikon uku salisu salasa akwai ɗaya akwai biyu akwai shine cikon uku to masu wannan aƙidan babu shakka sun kafirta suna ce Allah da Maryam da annabi Isa su suka haɗu suka zamanto Allah wato wannan yankin ya zo wannan yankin ya zo wannan yankin ya zo sai aka haɗu suka yi majin suka haɗu suka dunkule suka zamanto Allah Allah ce to waɗannan masu aƙidan sun zaman zamanto kafirai abinda ke gaskiya shine wa mamin ilahin illa ilahun wahidun babu wani abin bauta na gaskiya face abin bauta ɗaya ne kawai ba inda uku suka haɗu waɗansu suka ce a shi annabi isa da shi Allah da ruhu mai tsarki so suka haɗu suka yi abin nan suka suka gwamutsu suka zamanto Allah salatatu aqanim salatu aqanim uqnum shine abun nan person kama a ce person abu daya sai ya hadu ya hadu ya hadu da daya suka dunkule suka zamanto daya shi yasa malamai suke suka masu cewa wai at-tauhid at-tauhid shine ah, abun nan unity na Allah at-tauhid unity ba unity bane idan aka ce unity wani abu ne yazo wani yazo wani yazo suka hadu suka zamanto united to amma ana ce oneness kawai at-tauhid shine oneness eh, wato kadaitakan Allah kawai ba ce unity na Allah da makamantansu ba a faɗan wannan ina fata an gane duk inda aka ce unity abubuwa ne suka haɗu sai suka dunkule kawai Allah ya ce wa illam yantau masu wannan aqidan sun zama zamanto kafirai inji Allah subhanahu wataala abinda ke gaskiya shine Allah abin bauta ɗaya ne kawai wa illam yantahu amma yaquluna Allah ya ce idan ba su hanu suka tuba suka bar waɗannan maganganun da suke faɗa idan ba su jefar da wannan aqidar suka rabu da ita ba idan ba su hanu daga wannan aqida ba to la yamassanna kafar kafaru minhum azabun alim tabbas inji Allah wallahi azaba mai radadin gaske mai radadin gaske sai ya shafi mai fadan wannan sai ya shafe su inji Allah la yamassanna wannan lamun din nan lamul qasmi qasami ne la yamassanna lamun ne na rantsuwa sannan ga Allah ya karfafa rantsuwan da nunu tawkid as-saqila la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim Allah ce wallahi sai azaba mai raɗaɗin gaske ya shafi masu wannan aƙidan masu aƙidan trinity kenan Allah ce afala ya tubu na ilallah ba za su yi gaggawa maza maza su tuba zuwa ga Allah bane? ne wa yastaghfiruna hu su nemi gafararsa tun yanzu tun mutuwa bata zo musu ba ba za su garzayo su tuba su nemi gafaran Allah alhalin wallahu gafuru rahim shi Allah din yana nan yana jira su nemi gafaran ya gafarta musu mai gafara ne mai jinkai ba za su yi gaggawa ba tun yanzu tun lokaci bai kure musu ba su tuba daga wannan aqidan su kama aqidan tauhidi aqidan ta Allah ba za su yi haka ba Allah ce mal masihu ibn maryama shi annabi isa masihu dan maryama din nan da suke ta ɗaukaka shi suke ta zuguguta shi suke ɗaukaka matsayin shi sama da inda Allah ya ajiye shi shi fa ba komai bane in ji Allah illa rasulun kawai shi manzo ne nawa kawai tamkar yanda na aiko sauran manzanni kad khalat min qablihi rusulu akwai manzanni da yawa da suka shuɗe kafin shi me yasa shi ya zamanto daban ne me yasa suka bambanta shi da sauran annabawan shi ba komai bane mutum ne mutum ne kuma manzo kuma ba a kan shi aka fara abin nan ba a abin manzantakan din akwai manzanni karhalas sun shuɗe min ƙablihi masu yawa kuma uwan dan tashi da suke zugugu ta suke ɗaukaka darajanta sama da inda Allah ya ajiye ta a matsayinta na ‘yar Adam’ matsayin tafa duka siddiqiya ce ummuhu siddiqa siddiq shine wanda yake rank na biyu bayan na annabawa daga annabi sai siddiquna sai shuhada'u sai as-salihuna sai ash-shuhada'u sai as-salihuna kamar yadda Allah ya ce fa wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa والصالحين wa salihin wa hasuna ula'ika rafikan yace duk ran dinta fa wannan mahaifiyar tasa maryam ɗin nan duk ran ɗinta da matsayin ta bata ma kai annabi ba a matsayin siddiqiya take kawai ran gudin da yake biye wa annabawa Wannan su malamai suka ce an kira ta siddiq ne kawai mai gaskiya ne kawai ba wai wannan rang din ma ake nufi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi a matsayin shi annabi ba wanda ya kai shi daraja a cikin wannan al'umma tashi daga ba manzon Allah wa yafi daraja abubakar he kuka ga ana kira shi siddiq daga annabiyu sai siddiq abubakar shine mai ran din sayyidina umar da sayyidina usman shuhada'u ne shuhada wata rana manzon Allah salsala ya hau kan dutsen uhudu da shi da sayyidina abubakar da umar da usman sai ya dutsen nan ya girgiza ya girgiza sai manzo Allah ce kai uthbut ya uhud ya uhudu ka kafe ka tsaya ka natsu inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shuhada ce waɗanda suke kanka fa annabi ne da siddiqai da shuhada kaga ya nuna abubakar siddiqi ne shine annabi sai second rank din shine sayyidina abubakar shi yasa manzo Allah sassale ce da an cire bayan annabawa gaba ɗaya a duk duniyar nan da girmanta babu wanda kai darajar imanin abubakar ya ce da za a ɗauko imanin sayidina abubakar a sa shi a mizani a ɗauko imanin musulmin duniya na wannan lokacin ku duba har dukkan sahabai cikinsu fa akwai abuba akwai umar akwai Usman akwai Aliyu akwai Aisha akwai Hassan da Husaini akwai Hafsa akwai wani ne duka sahaban nan da yawan su har da Hamza Sayyidina Hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a tattara imani su gaba ɗaya a sa ɗaya mizani sai na Abubakar yarin jayi nasu haka yace to kaga shine Siddiqi sannan kuma shi Sayyidina Umar kun ga ai shahidi ne an kashe shi ne an farɗe shi da wuƙa yana sallah sayyidina Usman shi ma yan ta'adda da suka fito daga Kufa da Iraki da su abin nan da da abin nan su suka zo suka zagaye shi wajen kwana arba'in suka kashe shi shi ma shahada yayi sannan wanda yake biye da su a rank ɗin ma shine sayyidina Ali inda suka ake gani shine as na din shine aka ba don malamai masu su yi sabani sosai tsakanin Abubakar da Usman sayyidina Ali da Abubakar da Usman wane ne kai ya dace a gabatar wane ne wane ne daga ƙarshe dai aka yadda aka yi ittifaki bisa magana mafi rinjaya cewa sayidina Uthman uh, ne sama da ma sayidina Ali din to kaga yanda aka jero su to shine Allah madaukakin sarki yace to taya za a yi a dauko Maryam mahaifiyar Annabi Isa a ce ita ma Allah ce domin a ranar tashin kiyama Allah zai tambayi annabi isan ya isabna na maryama a an ta kultalin nasi ta hizuni wa ummiya ilahaini min duninla. ƙala subhanaka ma ya kunu li an aƙula ma laisa li bi haƙƙin in kuntu ƙultuhu faƙad alimta Allah zai tsaye da kiristoci mabiya annabi isa alaihi salam gobe kiyama ya kawo annabi isan a gabansu ya ce ya kai isa shin kai ka faɗa ma waɗannan mutanen su riƙe ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli ni a barni a bar bauta mu ka karkatar da bauta ta kenan zuwa gare ka da mahaifiyarka ya ce subhanaka ka tsarkaka kafi nan ka wuce nan ya Allah ma ya li an akula ma laysa li bihaq bai kamata iri na in faɗi abinda bani da haƙƙin faɗansa ba ka zaɓo ni annabi manzo sannan in zo in faɗi saɓanin abin da ka faɗa mun ya Allah ai in kuntu qultuhu kan alimta ya Allah kai ai allamul ghuyubi ne in ma na faɗa ka sani in na faɗa maka sani sai ya jaddada abin da ya faɗa ce ma kultulahum lahum illa ma a martani bi menene shine ubudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim ce Allah abinda na sani na ce musu ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin ku jiya mun karanta ai mun karanta shi ya Allah abinda na isar musu kenan wannan lokacin da nike raye na san sakon da na isar musu bayan ka dauke ni ka kashe ni ya Allah ka dauki raina to ya Allah kai ne kuma masanin abinda suka kirkiro daga baya Man sani ba ya Allah ga sunan da in tu'azibhum fa innahum ibaduka in ka ga dama ka azabta su bayinka ne kuma baka zalunce su ba wa in taghfir lahum idan ka ga dama ka gafarta musu to dama can mai kai mai gafara ne mai rahama ne yace je ka kawai ka gama Allah yace hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yau rana ce da gaskiya take amfanar masu ita shikenan sai jahannama kawai kaje a kafiri baki kirin kaje aljanna innama taubatu ala allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin ne thumma yatubuna min qaribin fa ulaika atubu alaihim wa ana tawalaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana sai ce walal ya yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alima Allah yace wanda ya mutu yana kafiri ba gafara wanda yake ta ta'asa da barna sai da ya ji mutuwa ta zo masa wuya gargara ya fara min sharin nan ya ce ya daina sabo Allah ce shi ma ba a karɓi tuban ba to Allah ya ce ga matsayin ta fa wa ummuhu siddiqatun kuma inda annabi isa nan da ita maryam din nan mahaifiyarsa alaihi salam dukkansu da allolin gaske ne to ai da ba sa cin abinci amma waɗannan ga sunan Allah ce kana ya akula ni ta'am suna cin abinci wanda ya nuna gajiyawansu kenan duk wani aikin da ake so in kana jin yiwa wallahi ka bashi kana barin shi kuma to an samu wani lokacin da baka cikin aikin kenan shi kuma Allah kulla yaumin huwa fi sha'an kowane lokaci kowane dakika kowane second kasa da second kasa da wancan second second din ma Allah yana cikin sha'ani la ta'khuzuhu sinatun wala nawm bacci ma bai daukar shi gangadi bai daukar shi ma balle bacci to taya za a ce Allah yana cin abinci kaga bi ma'ana Allah yana bukata kenan shi kuma Allah ya ce a'a antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ku ne mabukata a wajen Allah shi Allah bai bukatan komai to bi ma'ana hujjan da take nuna cewa su ba alloli bane cin abinci da suke yi a'a lokacin da suka tafi break cin abinci wani abu ya samu wani ya zo ya nemi alloli ya rasa su ina ne na je break mana na je cin abinci kana samu wani director ko shugaba lokacin break ce ya tafi cin abinci to anything can happen komai zai faru within wannan dan lokacin kenan da Allah ya je dan je break kenan irin allolin da suke dangantawa kansu din kenan subhanallah Allah ya ce unzur ku kalla kallo na tunani na basira kaifa nubayyinu lahumul ayati yanda muke bayyana wa mutanen nan ayoyi karara amma sun manzur kai anna yufakun amma ka duba yanda suke kaucewa suke dojin kawai sun ƙi suna nan akan annabi isan ɗan Allah ne suna nan akan ita ma maryamun Allah ce shi ma Allah ne duk da waɗannan ayoyi da hujjoji bayyananu ƙarara da muke musu Allah ce kalli yadda suke kafewa don maita don bala'i ko a mutu ko a rai kawai suna nan a alloli ne Allah ce ƙul tambaya musu ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yanzu a duna min lahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an yanzu ni Allah za ku sake ni ku je ku rike Isa annabi Isa ku bauta wa mutumin da ba zai iya amfanar da ku da komai ba sannan ba zai iya cutar da ku ba yau da idan ka ce ba za ka bauta annabi Isa ba ba abin da zai same ka a duniyan nan shi ne kaga ai bai cutar da kai ba in kuma kace shi zaka bautawa ba zai iya baka aljanna ba gobe kiyama ai an je neman ceto a gaban Allah din aka zaga annabawan karshen ta aka dawo wajen wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bashi ash-shafa'atul kubra ceto mafi girma aka bashi ha ah, shi ma din ai yahudawa sun biyo shi za su kashe shi ai dalilin da yasa Allah ya dauke shi kenan ai me yasa ya gudu ka gani la la la la la an ba zai iya kare kanshi da wani abu ba abinda zai dai shine abinda dan adam zai in an biyo ka za a kashe ka me zaka yi gudu shine yayi shi ma yayi da yahuda suka biyo shi suka ce dan zina ne wal iyazu billah ka biyo shi za su kashe shi da Allah ne za su yi attempting da dan Allah ne ina ɗanka kana sarki maliku samawati wal ardi duka a tasan madanka ina amma duk waɗannan hujjoji ne da suke nuna ba Allah bane ba dan Allah bane ko ba cikon Allah uku bane saboda haka Allah ya ce yanzu za ku bauta wa mutumin da la yamliku lakum darran ba zai iya mallaka muku wata cuta ba ba zai iya cutar da ku ba wala naf'an ba zai iya amfanar da ku ba wallahu huwa samiul alim Allah shi fa yana jin duk maganganun da kuke furtawa na cewa annabi Isa ɗan Allah ne cikon Allah uku ne, Allah fa yana ji, kuma al'alimu yana sane da masu faɗan wannan ɗin. Ina fata an gane ko, wannan shi ne bayani game da shi annabi Isa alaihi salam, sai Allah ya kira ya ahalul kitabi ɗin gaba ɗayansu ya ce musu me.

ya ce kulka faɗa musu ya Muhammad ya ahalal kitabi ya kuma abuta littafi Yahudawa da Kiristoci Allah ce la taglu fi dini kum ku dena wuce gona da iri fa ku dena wuce gona da iri ku dena wuce haddin Allah ku dena wuce iyakokin Allah extremism wuce gona da iri fi dini kum a addinin nan naku addinin nan naku fa bai koyar da abin da kuke yi ba kuna wuce gona da iri fa ghairal haqqi ku daina tsallake gaskiya iya inda gaskiya ta tsaya ku tsaya anan ku daina tsallake ku daina wuce gona da iri a duk littattafan ku fa ba inda annabi isan nan ya saukar yace shi dan Allah ne babu ku kuka kirkiro kuka wuce gona da iri ba inda ya shi cikon Allah uku ne babu shi babu shi ma a taura saboda haka kuna yanzu kiristocin yanzu Allah yana cewa wala tattabi'u a qaumin kada ku bi son zuciyan mutanen da suka rubuto wannan aqida ta trinity suka yi rubuce rubuce kamar yadda Allah ya yi bayani a suratul baqara yace fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun Allah madaukakin sarki yace a a wailul lil ladina yaktubuna azaba da, da wuta da narko da bala'i ya tabbata ga mutanen da suke zama su shirya rubutu da hannunsu yaktubuna alkitaba bi su zauna su yi rubuta littattafai da hannayensu thumma yaquluna sai su fito su rika fada wa mabiyansu hadha min indillahi wannan littafin daga Allah ne aka saukar da shi manufansu liyashtarau bihi thamanan qalilan domin su rika tara kudade masu dimbin yawa daga mabiyansu tara kudi kawai kudin baiko kudin kaza kudin kaza kudin girbi mai business iri kaza ya kawo mai sai da kwai ya kawo akwai shekaran da in ta zo za a kawo a yi ta kawa a yi ta kawa ana ta genin ana neman kudi kawai Allah ce fawailun lahum mimma katabat aidihim azaba ya tabbata ga abinda hannayensu suka rubuta musu wa wailun lahum mimma yaksibun azaba ta tabbata ga abinda suke tarawa din ya sake ce a cikin suratu a wannan sura ce wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun akwai masu lankwasa harcen su su kuma wai suna ce wai suna magana ne da maganan Allah yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wai ku dauka daga Allah ne irin wannan wai wani irin tong menene wata irin magana ta menene eh wai ba a ji Ayi ta magana rapapaparakatapatapataparatatatatatata ana haka kawai sai a gama a ce an gama bayani he dai ku zo ku laɓe wai wani ya gaya muku abin da ya ce ta ya za a yi Allah ya saukar da abu amma wai ba mai ji kuma ya kama ka da laifi eh to he su rika yi wai don ku ɗauka daga wajen Allah kai kwanan nan na gani last three weeks haka wani wai yana waya da Allah a coci wai yana wata mace tana zaune gurguwa ce yana ya zo yana warkar da ita zai miƙe ta wai hello is it heaven aha na papa god baba god ba na heaven bit waya fa wai yana communicating da Allah wallahi tallahi abun mamaki kaga waɗannan da aka kira su a din nan addal he ka ji ana yi tsana haka kawai wai an yadda yana magana da Allah a waya Allahu alam cellular dai da yake rike da ita imma MTN ko cell eh, ko Gulo, eh, ko Glo ko Ittisalat ko abin Allah ne ya san shi kuma namban Allah ɗin nawa suke yayi dialing oho plus mene da me da me ake haɗa oho ni na san in zaka buga wata kasa dai sai ka buga code number amma na shi wani code ne ya buga wa saman wani number ne oho MTN ɗin ne a can ko kuma wace irin waya ta yi Allahu a'lam ana biye fa ana rufe da shi kawai yana magana da Allah yayi nan abin shi ratatatata ana haka yayi nan abi shirata ta ya kure ana haka wai ana ana ji yana magana da Allah don girman Allah yaluna subhanallah shi yasa Allah yake jan kunne yace ya ku kristocin yanzu ya ku mutanen yanzu la tattabi'u ahwa'a qaumin kada ku bi son zuciyar magabatan ku can da suka zauna suka yi wannan rubuce-rubucen na ƙarya suka ce muku waini ne waini na saukar da shi waɗannan mutanen faƙad ballu su already sun ɓace in ji Allah sun taɓe sun ɓace min ƙablu da a can ɗin yanzu ga shi wa'a ballu kafiran suna ɓadda mafiya yawanci kuma sun ɓace suna ɓadda mafiya yawancin mabiyansu sannan wa ballu an sawa'il sabil sun ɓace daga tafarki madaidaici kar ku biye musu ku kama addinin musulunci ku bi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Allah dai ya faɗa musu kenan ga wata tsinuwa mu je Allah maɗaukakin sarki ya ce lu'inan ladina kafaru an tsine ma waɗanda suka kafirce wa annabi Muhammadu innan sallalla suka ƙin imani da shi min bani Isra'ila daga bani Isra'il ala lisani Dawuda a ta harcen annabi Dawud da ya kawo banu Isra'ila a taura littafi tsabtatacce nagartacce daga Allah suka yin imani da shi suka ƙi bin shiriya da take ciki suka suka zage dantse suka kafe wajen barna kawai barna barna a bayan ƙasa sai aya ta sauka a cikin attauran ta tsine musu albarka ta tsine musu shine alalisani dawuda bi ma'ana fit taurat tsinuwar ta zo a harcen annabi dawud a cikin attaura haka nan matsinuwa ta zo ma mabiya annabi isan da suka jirkita su ma injila tsinuwa sai ta zo a harcin annabi isa shi ma ga mabiyansa da suka jirkita injila ɗin halayen lisani dawuda wa isa ibn maryam da annabi isa ɗan maryam kowanne sai da tsinuwan mabiyansa suka zo a cikin littafinsu kuma a ta harcinsu na ce ka kuka allah tsine muku albarka don ce mace kai kuka Allah tsine muku albarka dukansu din banu Isra'ila ne domin an aika annabi Isa annabi Musa cikin su bayan ya tafi aka aiko annabi kuma eh, eh, Isa a cikin su annabi Musa ya tafi annabi Isa ya zo amma kowanne sai da ya tsine musu albarka me yasa aka tsine musu albarka bima asau saboda yawan sako kawai da suke da shi sannan wa kanu ya'tadun sannan mutane ne da sun kasance ‘yan ta'adda masu keta haddin Allah kawai na biyu kenan na uku kuma fa Allah ya ce kanu sun kasance a rayuwansu la ya tana hauna an munkarin ba sa hana juna ba sa hana juna barna ka je ka yi ta ka ba mai cewa ka bari wani bai hana wani kawai wani bai hana wani ko kuma in an samu masu hanawan ma in suka yi dan fada suka yi fada suka hana yau amma sai ka gansu kullun tare da su kuma kaga ai mu a musulunci abinda shari'a ta ce wala ya hillu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatuhu illa lidarura a cikin ahalari nan kusa-kusa baya halatta ga musulmi baliki suhubatu fasikin ya rika abokantaka da fasikin mutum mai yawan saba wa Allah bai dace ba domin shi wannan yana cikin fusa ta Allah ne a kowane lokaci Allah zai iya saukar masa da ukuba so idan kana lizimtan shi ran da ukubar za ta same shi za ta same ku tare wala mujalasatuhu haka nan ma zama da su ma gaba ɗaya fasikai masu saba Allah bai dace mutumin kirki yana yi ba sai dai a zauna da su don nasiha a zauna da su don wa'azi a zauna da su don gargadi amma musulunci ya hana mutumin kirki ya zauna da na banza saboda waɗancan Allah ya ce musu falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim masu saba wa Allah din nan su yi hattara saboda a kowane lokaci wata irin musiba za ta saukan musu ko azaban Allah mai raɗe ko wata fitina da bala'i to irin waɗannan ne santansu ake yi shi yasa Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innaka idhan mithluhum idan kaji kana zaune a cikin jama'a inda ake fara izgili da ayoyin Allah ana wasanni ana izgili da ayoyin Allah Allah ya ce fala taq'ud ma'ahum ka tashi ka tafi kada ka zauna a nan wajen domin wani abu na iya saukon musu na fushin Allah a take a wannan wajen sai ya hada da kai kuma zama da su in duk da cewa ba ka yi to ya nuna cewa ka gamsu da su ka zauna a teburin mashaya giya ana sha a biya falo kai wai ba ka sha amma abokanan kanu kuna hira ne kawai ba ka sha ka yadda a aikace da abin da suke yi ko manzo Allah sassala yana cewa man kathara sawa da qaumin fa minhum wanda ya ƙara wa mutane yawa to yana tare da su eh kaga dai ka zauna da su wance ya zauna da su wani an tarawa wannan wajen barnan yawan jama'a population duk da cewa ba kwa saba kun ba da guduma wajen kara musu yawa population to shine Allah madaukakin sarki yace kanu la hauna an munkarin fa'aluhu ba sa hana juna duk wani barna da ta'asa da ake ba sa hanawa labi isa ma kanu yaf'alun Allah wadaran tir da abin da suka kasance suna aikatawa shi yasa kake ganin duk a addinai ba wanda ake targetin sai malamin musulunci wanda yake faɗan gaskiya ko yake faɗa da barna yawanci su ake targetin a a ai assassinating nasu ba za ka taba jin ai targetin wadansu can da makamanta in ka ji dai kawai kan wani business ne amma a ce a addini dai wanda aka fi matsawa a takurawa a sawa ido a matsa masa terrorist ne duk inda ya shiga fundamentalist ne a gutsiri tsomi ne mai duk malamin addinin musulunci duk inda ya shiga kawai a kasanshin haka a na wajen haka a cikin jama'a haka a ina ne haka shi ne kawai masaura za a yi ta ta'asa a yi ta abin nan babu wani abin nan a daka rawa a cashe a yi menene babu ba mai magana to Allah ce ko da masu eh, labi isa ma kanu yaf'alun ko Allah ce Allah wadaran tir da irin wannan aikin da suke yi mutum ya zauna sai sabon Allah ya zauna sai keta haddin Allah ya zauna baya hana barna in ya ganta kuma kuma wai amma babban jagora ne na wannan al'umma na'am taraka

ce su malaman nasu manyan nasu fastocin nasu su fada-fadan nasu da suke ɗan hanawan ma da suke ce a bari ba kyau ɗin ma tara kafiran minhum mafiya yawancinsu za ka same su ya tawallaunan ladina kafaru suna hulɗa suna mu'amala suna nuna soyayya ga waɗannan kafiran da suke ɓarnan ko kuma kaga wanda ya yi imani da Allah yana cewa shi mumini ne musulmi ne taƙi ne ya yi imani da Allah da manzansa he ka samu yana haɗa kai yana soyayya yana nuna ƙauna yana nuna taimakekeniya da waɗannan kafiran Allah ce ka illa bi isa ma qaddamat lahum anfusuhum Allah wadaran abinda kawunan su ya jangwalo musu menene ya jangwalo musu hada kai da makiyan Allah nuna soyayya da mu'amala da kauna da makiya Allah a zauna tebure ɗaya a shagiya giya? Eh? a shiga wani club tare night club tare ka gansu tare wai musulmi musulmin da ya imani da Allah da manzansa ya imani da ƙurƙani ka same shi ya tawallaunan ladina kafaru suna haɗa kai da kafirai kawai wajen ɓarna eh? a shiga ƙungiyar abin na asiri tare a shiga ƙungiyar 'yan nan tare da su ka ga an haɗa kai ma malan ƙungiyar 'yan fashi ogansu ya ka samu da musulmai amma ogansu ba musulmi ba ne shi ke ba su umarni suna bi ƙungiyar kidnappers ka samu boss insu da shugabansu gaba ɗaya ya ka samu ba musulmi ba ne amma ka samu gaba ɗaya yaransa har da musulmi a ciki ya ba su umarni ku je mawa ku je mawa suna bi Allah ce to ina tabbatar musu sakhitallahu alaihim fushina ya tabbata a kansu wa fil azabihum khalidun kuma masu dawwama ne a cikin azaba ta gobe kiyama walau annahum kanu yu'minuna billahi wallahi da waɗannan din da gaske ne su yi imani da Allah din imani na gaskiya da da gaske ne su yi imani da annabi manzon Allah suna bin sunnansa da tafarkinsa da da gaske ne su yi imani wa ma'un zila ilaihi da abinda aka saukar wa annabi na alkur'anin nan suna bin alkur'anin nan sun san shi sun san fassaran shi sun san kur'anin nan halal ɗin shi da haram ɗin shi sun san sunnan manzon Allah ciki da waje sannan sun yi imani da Allah imani na gaske wallahi da sun yi haka in ji Allah mattakhazuhum awliya da ba su rike kafiri masoyi ba in ji Allah amma da yake imanin ƙarya ne imanin baka sunan ma ba a santa ba ƙur'ani ma ba a karanta shi in wuta ta yi wuta ma za a ce jefa shi a sadda zai kudi zai jefa mai cewa ya yi imani da ƙur'ani ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi nawa suke jefa ƙur'ani ma a shadda an musu alkawarin kujera ko an musu alkawarin mulki ko an musu alkawarin mukami ko an musu alkawarin za su zama to hamshakan masu kudin da baya karewa tuni za su jefa shi a shadda wallahi ko a ce ka taka ƙur'ani kawai ko ka zauna kan shi kai wanka ko ka jera su kai sadu da wata mace a kai kawai shi kenan abinda ba za su yi ba Allah ce da sun yi imanin gaske sun san alƙur'anin nan sun san annabi sun yi imani da shi da sunnansa da koyarwansa kuma sun yi imani da Allah da gaske ba yanda za a yi mutu ya rike Allah da manzansa da koyan ƙur'ani ka samu kuma abin sha'awa abokin shi na abokin makiyin Allah da manzon da alkur'ani na ba zai yiwu ba sai dai a duhu kawai ake tafiya mata zuhun auliya sai dai Allah ya ce walakin na min minhum mafiya yawancin su na fasikai ne inji Allah duk in inji Allah ta fasikanci ne duk ka yadda ƙur'ani ka ci ka rike makiyin Allah ka yadda tafarkin manzon Allah ka ce ka rike makiyin Allah ka yadda alƙur'ani to wace alaƙa ce za ta haɗa ka da shi in ba alaƙan ɓarna da fasikanci ba in ji Allah babu in kai mai tsarkaka ne mai tsabtata ne mai abun nan to wallahi bayan da za ka yi ka sake Allah da manzonsa da alƙur'ani sai dai kathirun minhum fasiqun yawancin su fasikai ne in ji Allah Allah rufa mana asiri فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ce bari mu faɗa muku wani abu latajidanna wallahi zaka samu inji Allah ashaddan nasi adawatan mafi tsananin makiyanku cikin mutane lillazina amanu mafi tsananin nuna kiyayya da gaba da tsana ga mumunai musulmai cikin mutane Allah ce al-yahuda yahudawa su ne great, great one kawai sai wallazina ashraku da mushrikan da basu da addini idol worshipers wanda basu da addini mushrikai in kana neman makiya musulmi makiyan mumunai masu tsananta kiyayyen da ba sa misaltuwa Allah ce ba yahude ne number one sai na biyunsu ah, da su da mushirkai wanda ba su da addini ciyayyen nasu da tsananin su ɗin ga musulmai ɗaya ne kawai amma wala ta jidanna aqrabahum mawaddatan zaka samu mafi ɗan kusa mafi ɗan sauƙi mafi kusa wajen nuna ɗan soyayya soyayya ita ma ba duka ba fa yar soyayya soyayya ga waɗanda suka yi imani musulmai da mumunai su ne na ƙalu ina nasara su ne nasara kiristoci mabiya annabi isa na dafacen lokacin da ake abin da yes domin a lokacin manzo Allah ya tura ma musulmai daga makka su je su je wajensu to za ka samu su ne masu ɗan nuna alaman ɗan ƙauna-ƙauna ba fa ƙauna-ƙauna ba wai ƙauna ba a'a irin dai dan 10% 20 15 10% yana fluctuating dai to su ne inna nasara mabiyan annabi isa alaihi salam me yasa ya Allah zalika bi anna minhum qissisina domin akwai manya manyan pop pop pop pop fadawa wa ruhbanan da manya manyan bishop bishop bishop wa annahum la yastakbirun su basu da girman kai irin na bayahude inji Allah ba su da girman kai na bayahude shi in wa'azi ya shige shi yana Musulinta. in ya gano gaskiya yana miƙa kai amma bayahude tintini ai ya san gaskiyan ne mai ya take ai to ka gani malamai suka ce wannan aya mai albarka ta sauka ne akan najashi da jama'arsa mutum wajen saba'in lokacin da aka tsananta wa sahaban manzon Allah sassala a makka ƙuraishawa suna kashe su suna azabtar da sahaban manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ƙaura su koma Ethiopia shine ƙasar Habasha ya ce inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahadun a Ethiopia nan Habasha din nan akwai wani sarki ba fade ne shine shugaban su gaba ɗaya bi ma'ana na mabiyan annabi isa kirista ne a wannan lokaci ya ce shi baya barin a mutum ɗaya a ƙarƙashinsa mutum ne mai adalci domin yana da ilimin attaura da injila a kansa da manzo Allah sallallahu ya umurce ta wannan tawagan su zo wannan ƙasar a ƙarƙashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda suka zo sai Qurayshawa suka biyo suka biyo suka zo habashan suma suka riko kyauta mai tsadan gaske gashi shi to kaga su mushrikai ne shine walladina ashraku me ya fito da su din har annabi ya ce su yi abin nan bala'i da tsananin gaba na mushrikai ne na quraishawa da da da gaban yayin tsananin annabi ya ce su zo kasan da wannan kristocin suke mabiya annabi Isa alaihi salam shi sa Allah ce masu tsananin gaban al-yahuda na ashraku ne kowa ya san irin aika aikan su Abu Jahal da su Ubay bin Khalaf da yanda aka yi wa sahabai aka yi wa su Bilal su Ammar bin Yasir su Sumayya su Yasir din da ɗaiɗaikun sahabai kowa ya san lallai mushiriki yana da sharri maki ne ga musulmi to can tsananin su ne yasa manzo Allah ce su hijira suka biyo kawai suka zo da kyauta shi abu jahal ya ce ai shi najashi mutumin shi ne akwai hulɗa saboda aka riko kyauta mai girman gaske aka zo aka bashi ya ce mun zo ne waɗansu mutanenmu sun gudo sun zo nan sun yi wa makka tawaye sun yi ma sarakuna tawaye sun yi ma gwamnati tawaye suna zagin tsare-tsarenmu da allolinmu har kuma ba su barku ba kuma masu addinin naku ba su barku ba eh, suna cewa addininku ba addini ba ne ba zai kai abin nan bayan ya fusata ya fusata kai sai ya ce a kama su a maido sai sai jafar bin abin zai ce ah ranka da daya za a yi annabin mu ya fito ya ce mana duk duniyan nan ba inda ya ce mu zo sai ka saboda adalcin ka baka bari a zalunci daga jin maganan wannan kawai ka ce a miƙa mu ya ce ah to gaskiya wani annabin naku har yace ina da adalci haka yawwa sai jafar bin Talib ya ce to ai annabi muhammad shi ne annabin karshen zamani da aka aiko da aka yi kaza ce ɗa ah, annabi ce? Ya ce matso kai ya matso ce wane ne annabin naku Ya yace gashi yana umurtar mu da sallah da tsarkaka da barin zina da barin binne abun ya'ya da rai da barin kaza da barin kaza da shan giya da biyayya ga iyaye da kaza da kaza ce ah har kawai abinda ya sani ne kuma addinin su ya koya musu Ya ce akwai wani abu da ya zo muku da shi na wahayi ce eh sai ya karanta musu me suratu maryam duk ga manya-manyan fadawa da bishop-bishop da manya-manya ban san ran ɗinsu ba suna ta zub da hawaye yayin da yake karanta musu suratu maryam suna ta zub da hawaye kawai min ma'arafu min alhaki. saboda abinda suke ji na gaskiya yadda yake fitowa kawai najashi ya shigo ya ce tsakaninmu da ku ba bambanci kamar layin na yace ku zauna ku yi rayuwanku iya iya yayi rejectin ɗin kyautan waɗance ce su mai da kayan wato kun kawo mun macin hanci kenan ko yaki kyautan suka koma cikin tabewa to aka ce to wannan ayar ta sauka ne ga Najashi, su ne domin sun nuna soyayya ga musulman Allah ya ce ba sa girman kai da suka ji gaskiya ba su nuna girman kai ba wa idha sami'u ma unzila ila rasul yayin da suka ji Ja'far bin Abi Talib yana karanta musu ayoyin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na suratu Maryam tara ayunahum tafidu min ad-dam'i sai kaga kawai idon su kawai hawa yana bulbulowa daga idon su kawai mimma arafu min al-haq saboda abinda suka ji na gaskiya tsabanta yaquluna ataki suna ce rabbana amanna Allah mu yi imani na ma'a shahidina ka rubuta mu cikin masu shaida gobe kiyama cewa sun yi imani da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa malana la nu'minu billah kai me ma meye ne ma zai hana mu imani da Allah ne ma kai wa qad ja'ana min al ga gaskiya karara ta zo mana mun jita dama can wa natma'u ai muna zaman daku muna daku ne muna zaman jiran fitowan wannan annabin ne dama mun imani da shi don mun karanta shi injila mun karanta shi attaura gashi ya zo mana gashi ya fito ga gaskiya mun ji mun karanta to wa malana me zai hana mu ne mu yi imani da abin da ya zo mana na gaskiya wa natma'u dama can muna kwaɗayin an yudkhilana rabbuna ma alqaumi salihin dama can muna zaman dakun Allah ya shigar da mu cikin mutanen kirki a salihina ga su sun bullo me za mu jira sai imani kawai aka ce wannan ayan ta sauka ne ga najashi Allah ubangi yadda da shi yayi imani da manzon Allah aka ce mutun 70 daga cikinsu. su kuma manzo Allah lokacin da najashi ya mutu innan Allah ubangi ya nuna masa gawan najashi daga Madina kuma ya tashi yayi sallah salatul ga'ib ga gawan ya tsaya sahabai suka tsaya a bayansa yayi wa najjashi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga najjashi aljanna ina fata an gane <coughs> na'am Yeah. Uh... خالدين Allah ya ce a take da suka nika wuya suka ce sun yi imani da Allah ni kuma Allah fa'asabahumullahu bima qalu a ta dalilin wannan maganan da suka furta kawai Allah ce ni kuma sai na saka musu da jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinin dama wannan shine sakamakon mai kyautata aiki mai kyautata imaninsa wanda bai da girman kai wanda bai da jayayya ina fata an gane ko a nan ne mu'tazila suke cewa la ya ma'al imani amalun masu aƙidan cewa da kafurta la ilaha illallah once kawai shikenan ka shiga aljanna ko baka yi aiki ba ko baka yi aiki ba sannan imanin annabi da na jibrilu da naka ɗaya ne ko da mutum yana shan giya yana zina yana sata yana kisan kai once da ya furta imanin nan a baki shikenan kawai haka suka wai ai waɗannan da suna cewa wa malana la nu'minu billahi atake Allah ya ce ku shiga aljanna wai ba tare da ya nuna sun yi aiki ba to idan ma waɗannan Allah ya faɗa muka ai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati ai ko ba haka wa aqimu salata wa ai mu an nuna mana yanzu wala taqrabu zina duk an nuna to saboda haka wannan ba wai cire aiki a cikin imani wannan shirme ne ba aqidan ahlus sunna bane dole sai da aiki na ladina amanu sai wa amilu salihati tilkumul jannatu lati urithumuha bima kuntum ta'malun sai kai aiki akramaka Allah a shiga aljanna wa dhalika jazaa'ul muhsinin na'am والذين كفروا Allah ce su kuma waɗanda suka kafurce ɗin suka ƙi su yi imanin wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ɗin nan sawa'un suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudawa da Kiristoci da alladina ashraku gaba ɗaya suka karyata annabi suka kafurce masa suka karyata ayoyinsa Allah ce ulaika ashabul jahim waɗannan su ne eh, masu shiga wutan jahim shi na an gama waɗancan sun shiga aljanna an sakanta masu kyautata aiki waɗannan sun shiga wuta sakamakon kafurcinsu da karyata ayoyi shi na an gama dama gida biyu ne awa za mu ji wani dokan gobe in Allah ya raya mu barakan lafiku amin ya rabbal alamin amin dalas na'am na'am e to mutum da ya ji tsoron Allah ya zamanto cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce musu man yassara ala mu'sirin yassara Allah lahu fi duniya wal akhirah wanda duk ya sauƙaƙa wa al'umma wani abu mai tsanani da yake damunsu shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a rayuwarsa ta duniya ya sauƙaƙa masa kuma a gobe kiyama wa man satara musliman hula wanda ya rufa musulmi asiri ya rufa mutane asiri Allah zai rufa masa kar mutum ya zamanto a rayuwarsa shi ba alheri ba ne ba rahama ga mutane kuntatan mutane shi ne sababi shiga halin kakani kayi ne sababi shine sababin wahalan mutane shine sababin galabaitan mutane kar mutum ya zamanto haka ga al'umma ya zamanto rahama da sausayi da sauki da saukakawa ga al'umma irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama manzo Allah sallallahu ku tausaya wa na kasa wanda yake sama da ku zai tausaya muku mutum ya zamanto mai saukin kai mai rahama ga al'umma mai sauki mai saukakawa ba mai kuntata musu ba wannan shi ne Allah ubangiji ya shirye su sun ji dai bayanin kuma ya kamata su daina kawai hakan ba zai sa mutum ya yi arziki ya samu sama da yadda Allah ubangiji ya kaddara masa ba rashin hakan kuma ba zai rage ka daga arzikin da Allah ya rubuta maka a duniya ba wannan shi ne na'am to zai duba nafilan ta fuskoki uku ne na farko idan kabbarawa ke nan yayi ya fara karanta fatiha sai liman ya shigo ya ce a tada sallah sai ya yanke ta dama bai je ko ina ba a sallah wannan kuma yayi raka'a daya to sai ya sauƙaƙa ɗaya raka'an kar ya karanta sura mai tsawon gaske sai ya karanta gajeruwar sura yanda zai tabbatar da zai sallame har ya riski farkon raka'a da imam zai tayar ko kuma yana tahiya dama shikenan sai ya ƙarasa kawai idan wannan ko wancan suka samu shikenan idan raka'a ɗayan da ta rage din idan ya auna zai iya yin ta har ya sallame ya riski raka'an imam shikenan sai ya yanke ai sai ya sai ya ƙarasa abinda zai kenan wannan sai ya ƙarasa ya taƙaita karatun kar ya ɗauko dogon sura ya ɗauko ƙananan surori su wal'asiri su inna ataina su falaki su nasi su kulhu Allahu yawa ya yi sauri ya ƙarasa subhanu rabbiyal azim ɗin ma daya in ya faɗa a ruku'i ya yi subhanu ala ɗaya in ya faɗa a ruku'i ya yi dai zai tarar a sujada kai yanda zai tarar da raka a farko ta imam babu matsala wannan haka nan fuska ta uku idan liman ya tarar da liman an tada sallar shi ko ba zai koma gefe ce zai nafila ba idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tada sallah ta farilla to babu wata sallah ta nafila a nan wannan wajen cikin masallacin sai dai ta farillan kawai in ta wata farilla ne yake da ita bai eh, misali ya tara ana la'asar shi bai yi eh, azahar ba sai ya jona ya jona wannan din da niyan shi azahar ne a wajen shi kawai kaga bai bare ana wata yana wata ba amma da da imam ya shigo shi yana gefe yana nashi a zahar ɗin sai aka zo aka tada wannan to sai ya karasa wannan already ya riga su wannan shi ne allahu ala na'am na'am to ni abin da na sani dai abin da ya shafi addini Allah ce lakum dinukum waliya din Allah ubangi bai hana mu ziyartar juna ba musulmi da wanda ba musulmi ba Allah bai hana mu mu ziyarci junanmu in ba mu da lafiya ba musulmi ya ziyarci wanda ba musulmi ba ko kuma wanda ba musulmi ba ya je ya gaida musulmi bai hana mu a matsayin mu na kwafta mu shiga mu gaida mara lafiya ko a kai musu abinci ko su kawo mana ba bai hana mu kasuwanci ba da ciniki tsakani ana sai da lemu ne ana sai da ayaba ana sai da kayan miya ka je ka saya musulmi ya saya inda ya ga ya fi masa sauki ya fi masa kyau sawa'un hannun musulmi ko ba musulmi duk musulunci bai hana ba bai hana mu haya ba wanda ba musulmi ya gina gida ni in kama haya ko ni in gina shi ya kama haya duk wannan musulunci bai hana ba amma ta ɓangaren addini ɓangaren aƙida sai Allah ya taka burki ya ce lakum dinukum waliya din wani nan ɓangaren addini ne je ka kawai me ya taso ina za a yi a'a ku je can ku yi naku mu za mu yi namu a nan wannan shi ne idan wani al'amari ne ya taso a samu venu inda za a je a yi debate wannan sai dai shi in ya nemi shigo a masallaci ya ji karatu ya ji tafsiri kamar yadda eh, eh, minista na abin nan yayi to wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa fa'ajirhu hatta yasma'a a kalaman thumma sun ma amana idan ɗaya daga cikin wanda ba musulmi ba ya nemi izini zai zo ya ji kalman Allah a wajenka ka bashi kariya da mafaka ya zo ya ji din ya zauna ya tafi kai kuma da za ka je ka ji me da ya wuce Kur'ani. ko abin da za ka ji a can wata rana sayidina umar yana zaune a gaban manzon Allah sai manzon Allah ya ga sayidina umar yana karanta wani portion na attaura nike ji ko injila ne manzon Allah ya fushi sosai ce umar me yana rike wannan ga alkur'ani ai wanda dama bai da shi yake so ya kama hanya ne amma kai mai hanyan ka je ina ka ji me dalikal kitabu la fi hudan lil muttaqin hudan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin اليوم أكملت لكم دينكم nimati عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام Dinan nakan ne a zo a sauran amma kai ka je ka saurari me in wani dabar za a je hall a nemi wani center public abin nan a je a yi wanda aka duk irin wannan raunin imani ne wai irin a nuna ɗaya ne ai mu alhamdulillahi a'a a wajen aƙida daban ne gashi laqad kafara alladhina qalu inna inna allaha huwa almasih maryam kai kana qul huwa ahad shi yana ce salisu salasa kuma a ce wai daya ne ai akwai hanyoyin zaman lafiyan ba wai sai na shiga wajen ibada ko muyi karyan nuna cewa ai addinin ɗaya ne addini daban ne kawai ƙul hadihi sabili kawai wancan wala tattabi usubula kawai mu haɗu mana a wajen gyaran kwata na angonmu ba za a samu haɗin kai a nan ba in barayi suna zuwa mana sata angonmu ɗaya mu haɗu mana mu yi banga babu ta'awun a nan mu haɗu mana a wajen ciniki da kasuwanni da bosses da duk ba wajen haɗuwa ba ne ba mu haɗuwa a kasuwa ba mu haɗuwa a ofis ba mu haɗuwa a tashan mota ba mu shiga mota ɗaya duk wannan wajen ba haɗin kai bane sai an yi ƙaryan wani almundahana na addini wai mu gangara mu je kuma ku zu duk wannan wala iban ne da Allah yake cewa kada ku yadda ku yi izgili ku yi wasa da addinin ku sam kawai la ikraha fi din Allah ce kar ku tilasta kowa ya shiga na in kuka yi wa'azi mutu yake ku kyale shi la ikraha fi din la ikraha fi din su tsaya a su ku tsaya a ku kawai inji Allah subhanahu wa ta'ala kwaye ta da'awan shi wannan shine gaskiyan al'amari kawai Allah ubangi ya samu dace ta muna baran addu'o'i Allah ubangi ya biya mana bukata Allah ubangi ya mana albarka Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi ciyarwan mu Allah ya karbi sadakan mu Allah ya karbi ladan zaman masallaci da muke yi Allah ubangi ya karba mana ladan ayoyin alkur'ani da muke karantawa ya ba mu ladan karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana ya gafarta magabatanmu ya gafarta ma ƴaƴanmu da zurri'anmu Allah ban yi wa musulmi albarka a duk inda yake wanda wanda ya kauce hanya ya Allah mu roƙe ka Allah ka dawo mana da shi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka shiri shugabanninmu da malamanmu gaba daya Allah ka bawa shugaban ƙasarmu lami lafiya ka dawo mana da shi lami lafiya ya rabbal alamin ka bashi iko da ƙarfi da juriya da hikima da basira da mashawarta na kwarai ga abin da ya sa a gaba da nake kaya muku da'iman nake jaddada muku mutum idan yayi niyan alkhairi ya zabura ya yunkura ya tsaya zai alherin nan ko bai samu yin shi ba sai Allah ya tada shi a gobe kiyama cikin wanda suka yi zai tada shi da kyakkyawan sa ne duk abin da ya niyya in bai samu daman aiwatar da shi Allah ya san ya yi niyya ya yi yunkuri ya tashi ya yi yawo a duniyan nan ya yi buga-buga don ya abin nan Allah kuma fa'alu lima bai ba shi ikon aiwatarwa ba ta waɗansu ‘yan tarnaki to Allah zai ta da shi a gobe kiyama kan wanda ya yi ne kawai Khalid ibn walid babu irin yakin da bai yi ba amma ya mutu akan gado ne kuma manzo Allah ce saboda niyyar shi za a ta da shi shahidi wani Allah yakan sanya shi aljanna ne saboda aikin da yayi din wani kuma saboda kyakkyawan niyan da yake da shi na yayi bai yi ba sai Allah ya da su waje daya man sa'ala Allah shahadatal haqqa yace menene yace ah, ah, menene eh ballaghahu manazil shuhadai walau mata ala firashihi wanda yake roƙon Allah mutuwan shahada da jihadi da shahada da gaske tsakani da Allah to idan ya mutu akan gadonsa gobe kiyama Allah zai tashi cikin zai tada shi cikin shuhada'u din ni na ganin shugaban kasa kyakkyawan niyyar shi da alherin shi da burin shi ya ga ya kyautata waɗansu suka katar naki suka hana sai a tashi gobe kiyama ya je da ladan wanda sun yi wannan din ɗari bisa ɗari su kuma wanda suka kawo tarnaƙin su ma su je su ga sakamakonsu aljaza'u min jinsil amal to Allah ubangi ya bashi lafiya da mana da shi lafiya Allah ubangi ya wa mu Najeriya albarka gaba ɗaya da shugabanninmu da Allah ya bamu gaba ɗaya bisa hikimansa Allah ya musu kyakkyawan muwafaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh